To alhajin Marogar garkuwa gwamnatin Najeriya ta ce ku masu hada-hadar kudaden kasashen ƙetare ku ke haifar da matsala a ƙasa har ta ba da umarnin a kama ku. To Alhaji Bashir zan fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A duran da kaga cewa gwamnatin tarayya gaba daya ta duba waɗansu mutane wanda suke bawa ƙasa gudumawa irin tasu wanda za su iya ba tare da an zo an kira su cewa wannan abun yaya ake samunsa yaya kuke yi me matsalar ku ba za ka warware wannan ba ce kawai an tura mutane a je a kama kamar wanda za a je a kama waɗansu 'yan ta'adda wanda 'yan ta'adda suna zaune a can cikin daji ba a kama su ba kaga wannan abu abun takaici ne sosai wanda dukkan wani mutum zai tausaya waɗannan mutane duk mai neman sa, bai kamata a ce an zo an same shi irin makamancin wannan kamu ba idan akwai wanda ake zargi hukuma tana da ikon da za ta zo ta rubuta leta ko kuma ta kira shi muna neman ka in ya ki zuwa ana bin sa a kama shi amma kawai a ce an turo mutane a cikin kasuwa har a zo har a ce ana sake bindiga sai ga kamar gwamnati tana so ta ƙara tunzura mutane ne bayan halin da mutane suke ciki suna ƙoƙari suna danna zukatansu suna addoyi ma ubangiji kawo mutane mafita to amma an ce ku ne kuke haifar da daɗa rugujewar darajar naira to alhaji bashir wato kamar. abin da turawa suke cewa gold in an rasa yadda za a yi sai a duba wanda ya fi karamin karfi sai a je a same shi yadda za a dora mishi laifi saboda jama'a su ga cewa laifin nashi ne to amma dukkan mutumin da ya san yadda ake hada-hadan kuɗi a Najeriya ya tabbatar cewa ɗan kasuwa bai zama tasiri gaba ɗaya. duk wani ɗan kasuwan da ya gaya tasiri ma a cikin harkan kasuwa gwamnati ce take yi da shi abinda nake nufi a nan waɗannan kuɗaɗen gaba ɗaya yana tabbatar maka cewa mutanen gwamnati su suke da kuɗi kuma bankuna su suke da kuɗi zaka dukkan wata badakalan da ake yi tsakanin gwamnati ne da bankuna babu mutumin da ka zo yau ka je ka bude shaf nashi ka ce ka samu dala miliyan goma tana ajiye dan kasuwa na ya jira wa zai zai saya jarin ya karye wannan tashin farashin gaba daya cinye jarin mutane kamar mutanen ku nawa aka kama jiya Abuja eh, wanda aka kama wato mutane ne wanda malam Bashir ba mutane wanda za ce ko wani wanda yake da ofis wane da wane ba sun zo ne kawai suka samu irin yadda ake cunkoso irin yadda kasan kasuwan take tafiya aka samu ka a kama mutane mutane sun kama sun sa kaman bos guda biyu haka amma dai duk an riga an sako su yaya kasuwar take a yau to kasuwa ba ta da daɗi gaba daya don kaga idan ana maganar dala hatta wuce naira dubu ɗaya ɗari takwas kaga ai sai ka tabbatar cewa Allah akwai matsala a cikin ƙasa ko kuma muna cikin matsala mu ƙara addu'a Allah ya sa mana mafita. To ku ina kuke ganin mafita yadda za ku taimaka darajar naira ya farfado? To Alhaji Bashir kullum ku a wajajen ku a yan jaridu muna ji a ce kamar nnpc an karɓo dala biliyan kaza don da matsala mu ji gwamnatin Najeriya ta karɓo dala biliyan kaza don za a da matsalan foreign exchange. Alhaji Bashir wannan dala duk da ake kiranta fa ni zan ce ma hukuma cikin 'yan kasuwan mu ba mai ganin ta yadda ake faɗa. Kaga magana ce kawai suke ta yi na wakaci waka tashi. Don haka in har za a ci gaba da wakaci waka tashi ina tabbatar da cewa wannan matsalan sai dai kawai mu ci gaba da addu'a Allah kama na fita amma ba su da mafita a cikin ta ba. Wato ku kuna zargin cewa matsalar yana gindin bankunan kasuwanci da jami'an gwamnati. Tabbas duk matsalar da ka sani in dai ana magana yau na harka ne na hada-hadan kudade daga gwamnati sai bankuna. Alhaji Umar Garkuwa mun gode. Tana gode ne ma